Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da babu kuma makeri da masu sauran abokan aiki ne muke zuwa muku a da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji martanin 'yan Najeriya game da ɗage zaben da aka yi har sai zuwa mako mai zuwa. Kuma za mu ji ƙarin bayani daga shugaban hukumar zaɓe ta INEC kan matsalar ta janyo aka ɗage zaben. haka kuma za mu ji ta bakin masana kan abin da ya kamata hukumar inec ɗin ta yi kasancewar yanzu haka an kai kayayyakin zaɓe wurare da dama a faɗin ƙasar. Ƙungiyar Miyatta Allah ta yi magana game da harin da aka kai wanda ya sanadiyar rayukan wasu masu yawa a jihar Kaduna. Idan lokaci ya bamu dama, za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana yadda kuke kallon wannan ɗage wannan zaɓe da aka yi. Kuma kun gamsu da bayanan da hukumar zaɓen ta bayar? Kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kafin nan a gyara zama fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya koma kairi. masu wuka da kuri'a a najeriya sun tashi da safiyar yau asabar da labarin cewa an ɗage zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu har zuwa bako mai zuwa hukumar zaɓen ta najeriya ta ɗage zaɓen ne ana sauran sa'o'i ƙalilan a fara kuri'an shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka cewa su kwantar da hankalinsu ya faɗa a wata sanarwa cewa ƙasar ta kai wata gaba mai wuya a tafiyarta ta demokaradiyya shugaban ƙasar ya ce hukumar zaɓe ta inec ta bada tabbacin gudanar da zaɓen wuni guda kafin a fara shi amma kuma sai gashi ana sauran sa'o'i kalilan a fara ƙada kuri'a ba ta kammala shirinta ba ya kara da cewa mu da sauran 'yan ƙasar da mun yarda da su hukumar zaɓe ta shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa mahmud yakubu ya faɗa manema labarai cewa wannan shawara ce mai wuyar ɗauka amma kuma ya ce saboda samun nasarar zaɓen dole hukumar ta ɗauki wannan shawara mataimakin shugaban amurka mike pence ya ceceki kawayen amurka a nahiyar turai a yau asabar game da matsayarsu a kan iran da venezuela a cikin wani jawabi da ya a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin munich na kasar jamus ya ce lokaci ya yi da ya kamata mu na turai su rika mutunta takunkumi da amurka ke kakabawa gwamnatoci masu kisa da shirya ta'asa pence ya faɗa wa mahalarta taron cewa ya kamata mu na turai su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliya da iran ya kuma kira ga ƙawayen nasu su amince da madugun 'yan adawan venezuela juan guaido a matsayin shugaban kasar na gaskiya sama da kasashe 20 na nahiyar turai sun riga sun amince da hakan amma kuma kungiyar tarayyar turai ba ta ba cikakken amincewarta ga shugabancin guaido sosai ba amma dai zargin ana zargin shugaba nicolas maduro da ake jayayya da shi da yin satar zaɓe wadda aka gudanar a bara yayin da ƙasar ke fama da tsananin talauci da kuma tsadar rayuwa mataimakin shugaban na amurka mark pence ya ce a yau muna kira ga kungiyar tarayyar turai ta fito karara ta taimaka wa walwalar al'umman venezuela ta kuma amince da juan guaido a matsayin shugaban kasar venezuela na gaskiya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasa amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango a kan iyakar kudancin amurka wanda hakan ke zama wani ƙalubalen shari'a da zai taimaka wajen gano girman iko da shugaban ƙasar ke da shi yana mai gargaɗi a kan abin da ya kira mamayar 'yan banga da miyagun kwayoyi da kuma aikata laifuka jiya juma'a trump ya ce ya ayyana dokar ta bacin ne ko kuma wannan dokar ya wato da aka ayyana wani abu ne mai kyau da ya kamata a yi a wani lokaci yayin da yake magana a fadar white house ya ambaci wasu gungun bakin haure wanda yana mai yana nuni ga tawagar bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar amurka wanda suke kokarin shigowa amurka lokacin shugabancinsa trump yana yunkurin gina bangonsa babban alkawari da yi wa amurkawa a lokacin da ya yi yakin neman zaɓe abinda yake ganin zai faranta wa 'yan siyasa masu ra'ayin mazan jiya amma kuma zai iya sa a zargi trump ɗin da yin amfani da mukaminsa wurin cimma wani buri. fadar vatican ta papa roman ta faɗa a yau asabar cewa papa roman francis ya tsige wani tsohon babban limamin katolika na amurka theodore mccarrick wanda ya yi abin kunya a cikin watan yulin bara ne francis ya amince da murabus da mccarrick ya yi daga makarantar horar da malaman katolika biyo bayan tuhumarsa da aka yi da aikata laifukan lalata da yara da manya a mujami'u shekaru da dama vatican ta faɗa a wata sanarwa cewa a cikin watan janairun shekarar 2019 aka tabbatar da makarik ya aikata laifin yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki na 'yan ɗarikan katolika wanda suke faɗan laifukansu da suka yi wa ubangiji inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara da kuma manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba doka ta shida a cikin dokoki goma da allah ya baiwa annabi musa a addinin krista ya haramta yin zina makarik ya nemi afuwa akan matakin korarsa daga matsayin limamin katolika amma duk da haka ana ci gaba da daukan wannan matakin na korarsa kuma an shaida masa hakan a jiya juma'a labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc Madalla. To da farko za mu fara duba taron masu ruwa da tsaki da shugaban hukumar zaɓe ta INEC ya gudanar a birnin tarayya Abuja. Nasir Adamel Hikaya gare ka. Shugaban hukumar zaben Najeriya ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki inda ya jawabi kan dalilan da suka sa sa a biyar gabanin fara zaɓe aka ɗage zaben. Just look at the kind of election that were conducted before 2010 and the kind of election that we are conducting today. Look at the openness of the process. shugaban na inec muhammadu yakubu ya ce wasu daga dalilan sun hada da rashin isar kayan zaɓe dukkan yankuna gobara da ta hukuwa a wasu ofisoshin hukumar da wasu lamura da ka iya kawo cikas wajen gudanar da zaben bai daya dukkan jihohi taron ya samu halartar wakilan jam'iyyu da ma wasu daga 'yan takara da suka samu bambancin ra'ayi tsakanin masu cewa an makara wajen ɗage zaben da kuma masu cewa hukumar ta yi kokari shugaban apc mai mulki adams soshimole yana daga waɗanda suka nuna korafin hukumar ta makara wajen sanar da matakin bayan kowa ya nufi mazaɓa a state da fct kuma mu yi kokari mu gan cewa i nominating agent a wurare 176,000 eh, puli units kuma wani lokaci a riga a biya su kudi da za su yi samu ko burodi za su sayi ko eh, pure water za su sha a yanzu last minute baya su je kawai eh, wurare last minute a cewa ai ka koma gida ba za a yi zabe ba kuma ka sai abu wadda yake mutane da yawa ba za su eh, abu damuwa ne abu damuwa ne kuma kuma mu eh, eh, kama national chairman of political party ya kamata a lokaci da su gani cewa suna da gani cewa bom ba zai daidai ba ya kamata a gaya mana da wuri amma ba wai a bere ba sai 2:30 am tun gabanin taron kakakin kamfen din babbar jam'iyyar adawa pdp injiniya abubuwa galadima ya ce matukar za a yi zaben adalci to pdp za ta dawo karaga abin ya ba mu mamaki irin karbuwa da ɗan takararmu ya yi musamman musamman a kudancin ƙasar nan kuma abin da zai baka sha'awa shine ko ma inda ba mu zata za mu samu goyon baya ba to mun samu goyon bayan da da Allah zai sa a yi zaɓe na gaskiya na sahihi bisa adalci sai ya kada dukkan kowane ɗan takara a katsina da kano da kaduna da jigawa da sakkwato da zamfara da kebbi da za a yi zaben fi sabilillahi atiku abubakar sai ya samu kashi 65 daga cikin ɗari na ƙuri'un wa'annan al'umma wanda da muke zato sai mun tashi tsaye mun yi hoɓɓasa za mu iya samun kashi arba'in. masu sanya ido kan zaɓe na cikin gida da ketare sun nuna matukar damuwa ga yadda dage zabe ya zama tamkar al'ada a Najeriya. Nasiru adamu alikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida ka Nasiru adamu alikaya Menene matsayin shugaban ƙasar Najeriya da ma 'yan Najeriya kan ɗage wannan zaɓe da aka yi? Ga Umar Faruk da wannan rahoton. shugaba muhammadu buhari na najeriya kuma dan takarar mukamin shugaban ƙasar najeriya a jam'iyyarsa ta apc ya yi juyayi da nuna damuwarsa a kan ɗage zaɓen da hukumar zaɓe ta najeriya ta yi zuwa sati mai zuwa inda ke cewa wannan ba karamin bakin ciki da kuma ta da masa hankali ya yi ba ganin irin kudaden da duk hukumar nan ta bukata an bata kuma 'yan najeriya da 'yan siyasa sun yi shiri mai kyau domin shiga wannan zaɓe wanda ɗage shi zai iya kawo lalurori daban-daban a waɗansu ga mafi yawan 'yan najeriya musamman waɗanda suka yi tafiye-tafiye domin su isa kasashen da suka yi rajista su kada kuri'a shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa za ta sa ido ta tattauna da hukumar zaɓe ta ƙasar domin duba hanyoyi da za a kawar da afkuwar irin wannan lalurar da ta ce ta fuskanta wanda ya tilasta aka ɗaga wannan zaɓe a daidai wannan lokaci da jama'a da dama suka yi ɗokin cewa a yau za su kada ƙuri'a su zaɓe shugabanninsu. na tattauna da waɗansu mutanen garin domin in ji ra'ayoyinsu dangane da wannan ɗagewar zaɓen da aka yi to a ƙashin gaskiya ko da yake ni da kuma 'yan najeriya ban san ko me ya sa aka ɗage zaɓe an yi dab da za a yi zaɓen a kashin gaskiya ya ya, ce kawo ku kuce domin mutane da yawa suna gani kaman akwai lauje cikin naɗi bai kamata a ce hukumar zaɓe ta yi wannan gaugawa na dakatar da zaɓe sai wani lokaci ba domin ya kamata a ce an ɗauki lokaci ko kwana biyar ko uku wanda za a yi zaɓe kamun a ɗauka wannan matakin amma to alhamdulillah abin da je zan ce wannan dake zabe da aka yi a gaskiya mu dai bamu san dalili ba sosai amma dage shi din in abin alheri ne to abin alheri ne Allah sa haka amma ya kawo wani dan cikas akan yawancin mutanen da za su zo su zo su hallarci wannan zaɓe domin mutane suna tasowa daga ko'ina sun shigo gida sun shigo inda suke zaɓe an ce an zo an ɗage ba a gaya ma mutane cewa ba za a ɗage zaɓe gobe ko jibi ya kamata da an ba mutane lokaci wasu waɗanda suka za su kashe kuɗinsu daga nesa su taho za ka gani cewa da ba za su zo ba kuma in dai kuskure ne aka samu tuntuni ai kamata anek a ce yau ta gyara wannan kuskuren kahin a ce an zo sauran awa bakwai ayi zaɓe a ce an janye zaɓe. wasu 'yan najeriya kenan da ke a garin daura a tattauna da ne da su bayan da hukumar zaɓe ta bayyana cewa ta ɗage zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya har zuwa asabar mai zuwa umar faruk musa mura amurka daga birnin daura a najeriya to a gai sheka umar faruk musa yayin da aski ke wato ake ci gaba da tattaunawa da muhawara da kuma sharhi akan matakan hukumar zaben najeriya na ɗage wannan zaɓe da aka yi zuwa makon gobe wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya hira da masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ta kano dr sa'id ahmed dukawa game da makomar kayayyakin zaben da hukumar ta fara rabawa a wasu jihohi da kuma matasan da aka ɗauka a matsayin malaman da za su gudanar da zaben mahmud gareka babu shakka al'amari ne da ya kamata a ji hankalin hukumar zaɓe da jam'iyyun siyasa da 'yan takarkaru ta wata sigar ma da jami'an tsaro akan cewar kowa sai ya yi nasa aikin wajen ganin cewar waɗannan kayan aiki sun sami tsaro sun sami kariya sun sami kulawa ta yadda wato in aka tashi amfani da su mako mai zuwa ba za a bar kofa na zargi ko shakku ko ɗarɗar game da wato sahihancin yin amfani da su ba. domin duk wani zargi da za a duk wata tuhuma da za a za ta iya shafar sahihancin zaben to idan haka wacce siga ita hukumar zaɓe kake gani ya kamata ta bi don ba da wannan kariya da kake magana tattaro waɗannan takardu za a yi ko kayayyaki a dawo da su a adana su a wata maɓoya da aka aminta da ita ko kuma a samar da tsaron za a yi a wurin da suke ya kamata ita hukuma ce ta fi cancanta ta san matakan ɗaukan kariyan nan kuma bai kamata ma a ce duniya ta san matakan da za a ɗauka ɗin ba domin shi kansa shinan kaza da kaza da kaza za a yi shi ma wani baraza ne ga tsaron nasu da sirrinsu yayin da ka ce eh, za mi kaza mi kaza mi kaza to wanda ike so ya cin maka shi kuma zai iya tunanin hanyar da zai yi ya keta wannan kariyar ya shiga ya yi ta'adin da zai yi don haka bar mata a ja hankalinta ta yi tunanin lalle yadda za ta ba da kariya wani batu da ya ja hankali yake jan hankali kuma shine makomar su galibin malaman zaben nan da aka ɗauko su daga jami'o'i wasu eh, yara ne na bautar ƙasa kuma an aika su ƙauyuka yanzu an ce su dawo kuma akwai rahotannin ma da ke cewa sadda aka ce su tafi ɗin babu wani abu da aka basu na daga cikin alawus da za a basu wasu na fargaba cewa su kansu yaran nan yanzu fa za su iya kasancewa barazana ga makomar zaben idan an yi shi musamman in aka tafi a yanayin da ake iya me kake gani ya kamata yana babu shakka za su iya zama barazana idan suka ki komawa wato shi ma zai shafi sahihancin zaɓe domin kada ka manta an ba su horo akan yadda za su yi wannan aikin idan baka mai da su su yi aikin ba ba ka da lokacin da za ka yi wasu sabbi horo na yadda za su yi aikin saboda haka babban abin yi su kuma wajibi ne a wannan makon da za a ɗauka a tsara yadda za a yi maza maza a biya su a duk inda suke a bi su a biya su kudin yau kamar sun yi wannan aikin sannan a tanadi abin da za a biya su kuma da zarar sun koma sun yi na mako mai zuwa to wannan zai ba da karfin gwiwa na su koma din amma idan ba haka ba akwai hatsari an ba su horo ba a basu kuɗi ba daman don haka ba abin su bashi don haka suka ga dama suka ƙi zuwa eh, shi kenan za a shiga wata matsala. To madalla tattaunawar Dr. Sa'id Ahmed Dukawa kenan da wakilinmu wato Ibrahim Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna domin jin inda aka kwana game da yawan mutanen da aka yi hari aka kashe. Isa Lawal Ikra gare ka. ganin yadda wasu ke ta tantama da ta baba a kan alkaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan kai wani hari a yankin karamar hukumar kajurin jihar kaduna ƙungiyar miyar ta allah karamar hukumar kajuru ta ce gaske ne an kai harin amma fatin daren lahadi ne zuwa safiyar litinin ɗin makon da ya gabata a jihar kaduna arda musa aliyu shine shugaban ƙungiyar fulani ta miyar ta allah a karamar hukumar kajuru kuma ya ce waɗanda aka kashe ma sun zarta alƙaliman da ake ta yaɗawa. Wato ainihin gaskiya al'amarin na farko ranar Lahadi dai da misalin karfe goma sha ɗaya na dare. Aka samu wani gari mai suna Maro. A Maron nan a ƙauyen Maron ne. To aka samu waɗansu mutane 'yan ta'adda suka shiga suka kashe mutum goma a dare kenan. Wace gari da safe misali nan ma kamar sha ɗan zuwa sha biyu haka su kuma suka shirya suka farma su filanin da suke na eriyoyin da kuma da mamon da ba suna wannan eriya ba suka shiga rugajen su suka yi ta kace su da yaran su da matan su da dattawan su da duka abin da dai suka yi da dukiyan su suka ta kone musu gida kuma duk wanda an kashe wannan mutane duk wanda suka kashe sai sun kone kenan gaske ne waɗanda aka kashe sun iya kaiwa sittin da shidan da ake ta yawo da labarin eh to wannan ma wanda aka ce maka 66 nan 68 ne wanda hukuma ta tabbatar da cewa su a yi jana'izan su an rufe su. Arɗo me ya faru da ba a samu labarin wannan abu ba sai ko kamar ranar Alhamis? Mu dai abu al'umma Fulani ya same mu ranar Mande. su kuma a gara ya same su ranar lahadi da game da zaman ɗarɗar ko halin da ake ciki na yawo da labaru daban-daban kuwa shugaban kungiyar ta miyatta Allah karamar hukumar Kajuru Alhaji Arda Musa Aliyu cewa ya yi. To yanzu halin da ake ciki abubuwa ne dai marasa daɗi ka ji labari nan an jima ka ji labari na wanda ba za ka ma iya gane irin labarun da ke faruwa wadansu a ce wuri ya wuri kaza ya tashi da rigima wani wuri a ce ya barke da rigima kamar dai muna gani tun da ranar da aka yi wannan abun ba sa ka wani kashe-kashe wanda aka ce an ayi wani abu wani ne daga cikin wannan wuraren. Akwai jami'an tsaro? Eh akwai sojoji da 'yan sanda wanda suke ta kaiwa dawowa yadda za a ga an sutu kawai man gawa wato. Ana rikin an kama wasu an ake ganin suna da alhaki na wannan hari. A magana kamawa kan ba kama kowa ba. yanzu me kuke so a yi a shugabannin fulani don samar da zaman lafiya saboda irin yawan tashi-tashi hankulan da ake samu to wannan abu ya taba faruwa dama aka yi wanda abun nan ganin cewa a ita gwamnati bata ɗauki wani mataki wanda za a ce an kama wa'annan mutane an hukunta su haka aka bar kara zube ba ko mutum ɗaya da aka taba kama an kashe kusan mutum ɗari da uku a wancan lokaci da mata da maza da yara kamar yadda suka yi gwamnati ta ce za ta zo ta ɗauki mataki kuma gwamnatin ta zo ta same mu an ta yi mana jaje ko kuma muka bar ma gwamnatin ta yi aikin ta to aka zo haka nan magana nan da ya zo ya sasanta ba a yi komai ba. Duk wani kokari na tabbatar da alkaliman da Arɗo Musa Aliyu ya bayar akan waɗannan kashe-kashe na karamar hukumar Kajuri da ya ci tira. musamman ma dai kiran da na dinga yi ta wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar kaduna da wayar shi bata shiga ba kamar da shi ma mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel aruwan bai samu damar ɗaukan wayar da na kira shi ba na kuma tura mai sako har zuwa lokacin da wannan shiri ke haɗuwa ban samu amsa ba sannan duk kokarin sake bin wayar domin yin magana da shi ya ci cira saboda an nuna cewa ya riga ya shiga gurin da wayar sadarwar ke da tangarɗa saboda haka ba zan ji muryar shi ba ko da ke dai kafin ma bayanin shugaban fulanin karamar hukumar kajurin gotin jihar kaduna ta riga ta fitar da sanarwa inda ta jajanta wa 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da ta ce sun kai mutum 66 sannan gwamnatin ta gargaɗi al'ummar jihar kaduna da gujewa dukkanin wani yunkuri na ɗaukan matakin ramuwa isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To ma da Isa Lawal Ikira Allah kuma ya kare. To yanzu masu mu da yake ba mu saba buɗe muku layin wayan mu ba a ranar ƙarshen mako irin wannan rana Asabar amma a yau yanzu za mu buɗe muku an jima kaɗan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon wannan zaɓe da aka ɗage? lambar da za ku kira ita ce biyu biyar biyar kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan. ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. To Madalla mun samu kiranmu na farko daga Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa? Kuna magana da lawan makanikin mashin ne jihar Nasarawa a Masaka. To Mallau menene ra'ayinka game da wannan ɗage zaɓe da aka yi? To ra'ayina dai Ubangijin Allah ya kamu lokaci kuma Allah sa ba samu an yi shi an yi zaɓe akan lokaci ba. Hmm. Akan wannan rana ita yau ba. Yawwa to muna yi wa al'umman Najeriya su yi haƙuri. yawwa saboda ka san abubuwan da ita ainihin yadda ta shirya abun kuma ga hmm. yadda abun ya zo ya kasance to to malam mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je bauchi wani ne akan layi daga bauchi assalamu alaikum amin wa alaikum salam rage rediyon ka da Allah na kashe ma ina kwarin da da abubakar wa da kofar kudu shira to abubakar menene ra'ayinka game da wannan abu da ke faruwa ra'ayina shine dama musulmi iya tare da tawakkali ina bai faru irin wannan fim sai dogara da Allah don an sai a wasa an takar fushin oho khairul lakon zai yi kusa wani abu kuma ya zama muku ah, shari ko kuma wani abu kuma ya zama muku to malam abubakar mun gode kwarai da gaske bari mu je maiduguri wani akala daga maiduguri ah, ni na ya haya daga abujan talakawa to malam ya haya me zaka ce game da wannan dage zabe da aka yi abin da zan ce game da dage zabe Allah ya bamu hakuri kuma Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya sa daga wani alheri kana ganin hakan yayi daidai to na biyu kuma da Allah buba galadima irin maganganun da yake faɗa ya duba shekarun sa kuma ya duba irin maganganun da yake faɗa ya yi to malam yaya mun gode kwarai da gaske muna bari mun samu wani akan layi wani ne kuma daga ina ake kira Hello, Mustapha Muhammad ne kafinta daga Damaturu jihar Gama Diobe State Local Government. To Malam Mustapha, Malam Mustapha menene eh su yi mana adalci akan zaben nan muna shirya mun bar ayyukanmu gashi nan dai ba mu samu mun yi ba eh. to mun gode malam mun gode malam mustawar mu ranta ya Lagos wani ne akan layi daga Lagos Inusa yaro ne yake magana to inu a gurguje menene ra'ayinka game da wannan rage oh, zaɓe. Ina ma nan dama wannan zaɓen tun da ya kawo nan haka ɗin ana haka ne yake mana alƙairi. Wato ka amince da hujjojin da hukumar INEC ta bayar kenan ko? A na amince ai duk sun san abin da ake ciki to amma kuma wannan dattijan da yake magana wannan wane ne sunansa? ya iya fa bakin ba haka harkar zaɓe ta wani duniya to duk da yake dai ba duk da yake malam ba maganar wannan muka bari mu je ka Kaduna yanzu a gurguje wane ne a Kaduna Sharfidu barka da la'asariya yawa barka dai sunana Murtala ana kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala ga zaɓe da ya zo kuma an ɗage shi menene ra'ayinka yau ra'ayina shi ne sharfilu ai tarihi da yake maimaita kansa mm. kuma ka duba da dubu biyu da goma sha ɗaya muna cikin faza ɗaya ma amma fara billa fara kiɗa aka soke zaɓen nan to wannan mutane suna ta rage dakika da wata ana cikin zaɓen ne ma kuma mun musu kyakkyawan zato alasa haka shi ne mafi alai kuma wannan farfesa mun jinjina masa ya nuna kwararren farfesa ne saboda mm. ya ga wasu munubobi ne yasa ya yi wannan ɗauki mataki kuma Allah ya kawo mana dai canji mai kyau Allah ya kai mu ranar sati. To Malam Murtala mun gode kwarai da gaske da ke a gurguje muke ɗaga waya tambayar yau bari mu je Ondo. wani ne akan layi daga Ondo? Kana magana da ɗan kaka o mai gado da katifa da ke titin Odo Joka Saba Kure jihar Ondo. To ɗan kaka a takaici menene ra'ayinka kan wannan batu? to ni ra'ayi na abin bai zo mu da mamaki ba hali ne irin na 'yan Najeriya hmm. domin ko yin amai alahi da karya alƙawari kaɗan daga cikin aikin su domin ko ita hukumar zaɓe wannan ba hujja ce a gare ta ba tun da ya rikici a hirya an biya mata bukatu ba ta da wani abu ta tsaf amma abun bakin ciki wai tsakar dare ma suka ba da sanarwa to hujjojin da suka bayar hujjojin da suka hujjojin da suka bayar ya gamsu ka gamsu da hujjojin da hukumar zabe ta bayar to madalla dan kakamin gode kwarai da gaske bar mu je jigawa wani ne aka layi daga jigawa shaibu da saboda da hukumar yan kwaye jihar jigawa to malam shaibu yawa buba galadi ba ya tsufa amma kuma ikan wasu maganganu wanda bai dace ba a matsayin to duk da yake man sha'ai ba magana buba galadi ba muke ba daga baya wani lokaci za mu yi wannan magana yanzu dai muna son mu ji ra'ayinku ne kan cewar menene ra'ayinku game da ɗage zaben da aka yi ba ra'ayin mu dai Allah sa muna da rai da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon zaben shugaba adali to mun gode kwarai to mun gode man sha'ai bari mu je nasarawa ne akan layi daga nasarawa Sa'idu Hausawa daga jihar Nasarawa. To Sa'idu a gurguje menene ra'ayinka? Ra'ayina shine wannan daga zabe na Allah ya sa shine mai alheri saboda garne ta son gar Allah ya ba mai rabo sa. To a To amin ya rabu masu idi mun gode kwarai gaske kuma da daga wayoyinka muka kawo da karshen daga wayoyin mun gode da wanda suka samu damar kira wanda sauran kira ba za mu ba ku damar litinin kira domin ku bayyana ra'ayinku mun gode. To ga labarai amma wannan karan a takaice. Masu wuka da kura a Najeriya sun tashi da safiyar yau sabuwar da labarin cewa an ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a zuwa sabon mako. Hukumar zaben ta Najeriya ta ɗage zaben ne ana sauran sau'i kalilan a fara da kuri'a. mataimakin shugaban amurka mike pence ya caccaki kawayen amurka a nahiyar turai a yau asabar game da matsayinsu akan iran da venezuela a cikin wani jawabi da ya a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin munich na kasar jamus shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango akan iyakar kudancin amurka To da takaitattun labarin mu karshen shirin namu ne sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ko kiri da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu malama Zainab Abdulrahman. sai kuma shugaban sashen hausa fred cooper da ya yake lura da mu nisar fila hashin gumel da ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum